ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو <clears throat> من شاهدني قوة الربيع الأول hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da a goma ga watan goma shekara 2022 a wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin shi'a al a shari'a wata tahriful qur'an na malam muhammad bin abdurrahman sai wanda wannan shine majalisi na uku cikin wannan wato littafi wanda suke da littafi a hannunsu a za mu tashi a shafi na wato tara daidai an ga gurin ko? kamar maga abinda malin yake cewa a shafi na tara daidai a nan za mu tashi wanda suke da littafi a hannunsu abinda malin yake cewa awalan na farko ulama'u ushiA al-musarrihuna malaman shi'a da suka fito karara kai tsaye ba wai kinaya ba a'a kai tsaye suka fito bi annal qur'ana muharrafun wa naqisun suka ce alqur'ani an jirkita shi kuma an ƙara wani abu zaka ji alfasin da suka amfani da shi wa'annan wato malamai na shi'a din karara suka fito da haka shine malam yake cewa ali ibn ibrahim al-qummi ali ibn ibrahim al-qummi قال في مقدمة تفسيره عن القرآن ya faɗa dangane da muƙaddimarsa sana tafsiri a cikin littafinsa na tafsiri tafsirin ƙummi kenan gashi nan ya kawo a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da shida ɗaba a tadarus surur beirut wanda suka buga so wannan littafin da malam yi magana wannan shi ne tafsirin ƙummi ɗin da mutane suke ganin shi gaba ɗaya dama ba shi da yawa mujalladi guda uku ne tafsirin ƙummi mujalladi guda uku ne ga na ɗayan nan sannan ga na biyun sannan ga na ukun sannan ƙummi wato idan an duba ya rasu hijira ɗari uku da ashirin da tara ya rasu wannan kuma shine tafsiri na farko da aka fara rubutawa a duniyar shi'a sannan kuma shine tafsirin da yafi kowane tafsiri inganci a duniyar shi'a al-imam ibnu jarir at-tabari ya bar duniya shekara ta 310 wannan tara ya rasu kaga kenan kusan sun yi mu'asara a zamani nawa daya to zaka ji abin da yake fada shi kummi a littafinsa na tafsiri abin da yake faɗa, a mukaddimar littafin nan a mujalladin sa na uku nan lokacin da ya zo fassara cikin suratul hijiri walakin Allah habbaba ilaikum al wazayyana hufi zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim bari zan nuna maka irin yadda malaminsu na farko ya ɗauki wato fassaran alƙur'ani ya fassara haka ga wannan ayar idan tana nuni akan wani abu tana nuni ne akan falala da daraja na sahabban Annabu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tun daga farkon ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasulihi tana nuna maka cewa idan ma an samu wani abu na kuskure sahabbai sun wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake ishara gare shi yana maganan cewa wato shi annabi ya yafe kamar yadda dama mun sha faɗa muka ce duk laifin da sahabbai za su yi bai fita daga ɗayan uku ko biyu in ma laifin Allah sukawa ko shi annabin sukawa idan laifin Allah sukawa sai aka ce shi annabi fa'afu anhu kai annabi idan laifin annabi suka wasu ya kace shi annabin fa'afu anhu ka yafe musu idan laifin Allah suka wa sai aka ce wastaghfir lahum kai annabi ka neman musu gafaran Allah kuma za mu ga cewa ko da Allah ya ce wa annabi fa'alam annahu la ilaha illa Allah sai ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina da aka ce i nemi gafara ga zanubansa da mumine maza da mumine mata ka san masu imanin da suka rayu wanda aka ciye neman musu gafara ba kai bane Ke sa hatta mata da suka zo suka yi wa annabi A da Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka bayi inaka? ala alla yushrikna billahi shay'an wa la Wala ya la yuznina wa da hunna Wala ya la na bi buhtanin na bayna na wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'rufin fabayi'uhunna wastaghfir lahunna Allah ka neman musu gafaran Allah to da ya zo nan suratul hujurat dalilin saukar da ita na daga ciki kun ga Allah da ya tashi ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli kar ku gabatar da wani abu na magana ko aiki kafin Allah da annabi ba su ce ba ga yadda za a yi shi yasa fi'ilin qaddama anan gurin yuqaddimu wanda masdarinsa shine taqdim yana da masajir guda uku ana cire maf'ulin bihi wani lokaci saboda idan ana so abu ya zamanto ya game ya shafi komai da komai sai a cire shi yanzu kaman fi'ilin qara'a ya qara'u lazim ne ko muta'addi muta'addi ne saboda yana da maf'ulin bihi shi yasa sai ka ce qara'a talibul qur'ana domin alqur'ana shine maf'ulin bihi nan shi amma akwai lokacin da fi'ilin qara'a ya qara'u zai koma lazim saboda wasu dalilai yanzu wahayi na farko da ya fara sauka shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq fi'ilin Ikara, Fi'ilu amrin ne majzumun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ina maf'ulun bihin sa yake mahazu sai aka kawo bismi rabbika aljar wal majrur nan shubuhu jumla shine zai zaman muhalli fi mahalli nasin maf'ulun bihi menene dalilin da yasa aka cire masa maf'ulun bihi mubasharatan saboda inda an ce ikira a kaza to da an takaita maka iya abinda za ka karanta a duniya amma cire maf'ulin bihi ɗin kawai aka ce ka yi karatu da sunan ubangijinka sai ba a faɗi me zaka karanta ɗin ba don a buɗe maka ƙofar abinda da zaka karanta a rayuwarka a matsayinka na ɗan adam tana da yawa to shi ya sa a nan gurin da aka ce ya hallazi na amanu la tuqaddimu sai ba a kawo ƙaulan ba a wufi ilan sai aka cire su sai aka bar abin haka saboda ya shafi kowane irin abu inda ya shafi addini to ba a san shiga gaban Allah da manzan Allah sai yake cewa wattaqullaha ku tsoron Allah inna sami'un Allah masani ne sannan yana ji sannan yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ka ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sannan wala tajaharu lahu bil qawli ka ku bayyana wa annabi zance ka jahari ba'adikum ba ba'adin kamar yadda sashen kuke kiran sashi mai dalili shine an a amalikum sai aikin ku ya lalace wa antum la tashurun an hali ba ku sani ba da sayyidina abubakar da sayyidina umar su ne matsala ta taso a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga murya wannan ma ya daga murya sai wannan yace ai ba komai yasa ka ce kaza ba sai dan ka saba mu wannan ma murya ta ɗaga. da Allah ya tashi zai yi magana bai ce musu ya ayyuhal ladina nafaqu ba ko ya ayyuhal ladina fasaqu ko ya ayyuhal ladina fajaru ya ayyuhal ladina kafaru bai faɗa haka ba sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi dan ayi musu ladabi cewa gaban annabi ga irin yadda ake zama in za a yi magana in dai ba halitta bane haka Allah ya yi ka dabi'a to dole ana so muryar ka ta yi ƙasa da muryar manzan Allah sannan ba a so sashin ku ya kira annabi irin yadda sashi ke kiran sashi illar shine kana yin haka sai Allah ilalata aikin zai lalace automatic an tahabata a amalukum domin a amalin shine fa'ilin ba wai sai an lalata aikin ba kana yin haka automatic aikin lalacewa zai da kanshi shi yasa in ka samu lokaci ka ba ayoyin qur'ani za ka ga jikin da Allah ya kawo maganan in ɗan adam yi aiki zai lalace yana ƙara nashi da shirka ne ko kafin sai nan gurin kaɗai don ya nuna cewa munana ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarina ne abokan gwami ne na shirka da Allah da kafirci in ba yi wasa ba yadda shirka da kafirci ke lalata aikin mutum haka munana ladabi ga manzan Allah wajen mu'amalanta sake sa abin da kai aikin kai tsaye ya lalace ba kama san ya lalace ba shi yasa muke kiran mutane duk abin da ishafu janibin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai yi magana to ya san me zai faɗa wani kalmomi zai amfani da su lokacin da zai buɗe baki ya magana sannan Allah ya ce innal ladina wato ayunadunaka min wara'il hujurati ko innal ladina yuhibbuna ko yaqudduna aswatahum inda rasulillahi wanda suke sassauta muryarsu a gaban manzon Allah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa wannan sune Allah ya cika zukatansu da tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da kuma lada babba a gurin Allah an samu wasu mutane daga wani gari suka zo da suka zo tunda mutanen ƙauye ne ba su san a gidan annaba a wani ɓangare yake ba sai suka rabu sai suka ce a ya matsa gidan da kira ko ma wani bangare yake in yi ji ai fito aka ya matsa gidan ana kira ta katanga ta nan gefen da nan gefen ya muhammad ya muhammad Allah sai ce innal ladina na kamin wara'il ilhujirati wanda suka zo suna maka wannan giran ta bayan gida aksaruhum la yaqilun mafi yawanci ba su gane addini ba ne tunda daga kauye suka zo to kaga hatta irin waɗannan kalmomin sai ka dinga zabar me ka dinga yin fassara da shi ba za ka ce to ai ba su da hankali wawaye ba ne jahile ne ayan ƙauye ne a ko ko ma dai yaya ne ai sahabbai ne ku. kuma sun samu arzikin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya gama sai ya ce wato innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum sai ya ce walau annahum sabaru da ce sun yi hakuri hatta ta da ilaihim har sai ka fito la kana khairan lahum wallahi da yafi musu zama alheri Allah sai ya rufe ayat da wallahu ghafurur rahim rufe ayat da wallahu ghafurur rahim wannan alama ne na cewa abinda suka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu sannan ya kawo magana cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabai akwai wani sahabi da ake ta magana cewa ta sauka akan shi har wasu zaka ga suna kokarin aibata sahabi cewa ai gashi nan Allah ya kira shi fasiki to shine muke ce musu na farko in ja'akum fasikun idan fasiki yazo muku fasiki na kira ne ba ma'arifa bane inda an yi itlaqin kalmar da alif da lam ma'arifa ce to da sai ku ce wannan shi ake nufi sannan kalmar fasik ismul fa'il ne la yudillu ala ad-dawami wal istimrari sai idan akwai alaka idan na ce maka daribu mai duka wannan sifar lazima ce ko da yaushe tana tare da kai duka kake yi ko da yaushe ko dai can yi akwai wani abu da aka mani yanzu kake duka. da ka gama duka shi kenan in na ce maka ƙari'un mai karatu ta yi yanzu ne ka ɗauki littafi ka buɗe kake karatu. da ka rufe littafin ka gama wannan sifar koyaushe a ci gaba da ce maka ƙari'un a lokacin da baka karatu in na ce maka akilun mai cin abinci lokacin da ka zauna kake cin abincin ne kake da wannan yanayin ko ko a'a ko da yaushe kana nan a matsayin ka na akilun to fasikun ismul fa'il ne ba lazima ba bace a daidai lokacin da ya fada cikin wannan kuskuren abin ya shafe shi in ya tuba wannan abin bai shafe shi ba wannan ita ce ka'ida to sai yace in an zo da labari ku bincika illar ita ce an tusibu qauman bi jahalatin wa tasbihu ala ma fa'altum sai Allah ya ce musu wa'alamun ku sani an na fi kuma a cikin ku ku sahabbai akwai manzan Allah wannan ayaci ake samun wasu malamai ‘yan son zuciya batattu su zo da ma'anan wai a cikin ku akwai annabi har yanzu yana da rai yana yawo wani ɗan renin hankalin ka dai sai ci a ɗazun nan ma'aiki ya zo suka ci shinkafa da wake yanzu nan ya sha da ma'anan Annafi kuma wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wacin da a cikin ku har yanzu da haka wa fiikum su waccan al'ummar da annabi ya fara rayuwa sanda da wahayi ke sauka ake magana da haka sai Allah ya ce ku sani cewa law yuti'ukum fi katirin min al'amri da duk abin da kuka kawo annabi yake biya muku ya karba ya zama addini la'anitum da kun sha wahala amma walakin Allah habbaba ilaykumul imana Allah ya so muku imani wa habbaba ilaykumul imana Allah ya so muku imani ko sahabbai wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zukatanku wa karaha ilaykumul kufra Allah ya ƙi muku kafirci wal fusuqa ya muku fasikanci wal isyan ya muku saban Allah sai ya nuna su yace ulaika humur rashidin wayannan mutanen su ne shiriri kuma shiriyar da fadlan min Allah wa ni'ima falala daga wajen Allah da ni'ima daga wajen Allah wallahu alimun hakim to wannan malamin mai tafsirul qummi din nan da yazo fassara wannan ayin walakin Allah habbaba ilaykumul imana Allah ya so muku imani gashi a shafi na wato 998 a mujalladin sana uku a daidai nan gurin kaga sai yasa imanin da Allah ya so muku yace ya ani amiral mu'minina Allah ya sa wa mutane san sayyidina Ali shine walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra Allah ya ki muku kafirci shine al-awwalu was-sani was-salisu waye al-awwalu shine Abubakar waye as-sani Umar waye as-salisu Usman haka suke tafsirin Qur'ani to kuma in ka bi gurare da yawa irin yadda inna allaha ya amuru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil mith sai ce shine abubakar wal munkar shine wa umar sannan me wal bagai shine usman haka suke fassara qur'ani to ta yaya za a yi wayannan littattafan suna hannun musulmi ana yawo da su ana fassara su ana siyarwa kuma ku ce mu zauna da wayannan mutanen lafiya ai bai taɓa yi wa wallahi wadaka mu da su shi da, sai dai a ci gaba da buga wuta ta dalili yauwa kuma da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai taimake mu a kansu wannan shine tafsirin ƙummi shine littafin tafsiri na farko kuma shine littafin tafsiri mafi inganci a shi'a haka gashi nan saboda eh, mujalladi guda uku ne to shine malam yake cewa qala fi muqaddimata tafsirihi an alquran to bari ku da abin da ya faɗa dangane da littafin Allah a muqaddimar sa ta tafsiri bari mu ji me yake cewa abin da yake faɗa dangane da ya yace amma ma huwa harfu makani harfin amma abin da aka canja harafi a matsayin wani harafi a cikin alqur'ani فقوله تعالى فإن الله مدوككين سركي لألا يكون للناس على الله حجة kada mutane ya kasance suna da hujja akan Allah ba a cikin can Qur'ani ba Allah ya ce illal ladina balamu ba minhum su wanda suka yi zalunci a cikin su sai ce ya'ani walalil ladina balamu minhum haka nan banda wanda suka yi zalunci a cikin su kenan kaga maimakon illal ladina balamu minhum akwai walalil ladina balamu sai aka cire wannan waladin sai aka bar illal ladina balamu minhum wa qawluhu ya musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al mursaluna illa man zalama ya'ni wala man zalama haka nan banda wanda yi zalunci da fadin Allah ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ya'ni wala khata'an haka nan akwai maimakon illa khata'an suka ce wala khata'an ne sabai sun cire wannan wala din wa qawluhu da fadin Allah wala yazalu bunya wala yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum ya'ani yace shine hatta taqatta'a qulubuhum maimakon illa an taqatta'a qulubuhum hatta taqatta'a qulubuhum ne hatta me hatta tanqati'a qulubuhum haka yace haka yake a cikin qur'ani sannan qala fi tafsirihi aidan a shafi mujalladi na ɗaya shafi na shida, ya ce amma ma huwa ala khilafi ma anzalallahu abinda yake kan saɓanin yadda aka saukar da shi sahabbai suka zo haɗa ƙur'ani suka rubuta shi haka wannan yana faɗa maka a zamanance muna da muryarsu alƙazwini da ire-irensu da suke faɗar da muryarsu da sautinsu cewa ga yadda yake yanzu kuntum khaira ummatin ku ne mafiya alherin al'ummar da ukhrijat lin nasi aka fitar da ita dan ta amfanar da mutane saboda ta'muruna bil ma'ruf za ku yi umarni da abu mai kyau na hauna za ku hana munkari wa tu'minuna billahi fa qala abu abdullahi liqari hadhihi al-aya sai suka ce wai al'imamu jafaru sadiq ya ce ga wanda yake karatun wannan ayan khaira ummatin yaya za a ce al'umma mafiya alheri ya na amiral mu'mini za su kashe amiral mu'mini yana dafin na ali wal hassan bin ali alaihi ta yaya yi? wai ba yadda za a yi hayan nan ta zama kuntum khaira ummatin al'ummar da aka ce ita ce mafiya alheri za a samu a cikinta wannan za su kashe na ali da al'imamu hassan da al'imamu husaini to sai mai karatun ya ce masa faƙila lahu sai aka ce masa wa kaifa nazala yabna rasulullahi to ya kai dan manzon Allah wannan ayar ya ta sauka fa qala sai ce inna ma nazala kuntum khayra a'immatin ni ta sauka kuntum khayra a'immatin ni kenan su ayi a'imma din su ku shine uku da jaddin nasi maimakon kuntum khayra a'immatin sai sahabbai suka cire a'imma sai suka sa kuntum khayra ummatin haka suke faɗa wannan faɗi yana rubuta a littattafansa ba kuma akwai sautukan malaman da muryarsu inda duk ka ga wannan shi'a ya ɗauko wani tarin tilin gammu ya ɗora sawa'un gamman fari ne ko baƙi ne an gane to can inda ya tafi can masu fararen fatar inda ya tafi kowa aƙidar to za ka ga cewa akwai waɗanda muna da masu bakin gamman da farin duk irin waɗannan kwabar tana nan sun yi ta da muryarsu da sautinsu sun faɗa irin wannan sun ce e eh, lalle haka yake cikin ƙur'ani sahabbai ne da suka zo haɗawa suka cire shi yasa al'amarin ba na wasa ba ne sai ya ce ala tara ba ka ganin madaha Allah lahun fi akhiril aya yaban da Allah ya yi musu a ƙarshen aya ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa mithluhu ayatin quri'at ala abi abdullah alayhi salam kwatan kwatin sa irin ayat da aka karanta an fahimta ai yake cewa alladhina yaquluna rabbana hab lana wanda suke cewa Allah ka bamu min azwajina matanmu wa dhurriyyatina dhurriyyan muqarrata a'yunin abinda zai sanya mana ido waje alna lil imaman Allah ka sanya wato shugaba mai tsoron Allah daga cikin mu faqala abu abdullahi sai al-imam jafar sadiq suka ce yace laqad sa'alallaha kun roƙi Allah aziman abu mai girma an ya ja'alahum ya sanya su na imaman faqila lahu sai aka ce ibn rasulullahi kaifa nazalat wannan ayin ya ta sauka faƙale sai ce inna ma nazalat ta sauka ne allazi ne kuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna min almuttaqina imaman maimakon waja'alna lilmuttaqina me sun ce waja'alna ne imaman da sabai suka zo haɗa ƙur'ani sai suka jirkita ayo suka ya matsa suka abin nan wannan dai yana daga cikin itikadin wa'annan mutanen wa da fadin Allah lahu mu'aqibatu Allah yana da mala'iku da ya sa su dinga tsaro min bayne daihi wanda suke mayewa gaban dan adam wa min kalfihi da bayansa ya hafazunahu min amrillahi suna kiyaye shi da umarnin Allah banda mala'iku da kake rayuwa da su na dama raƙibin atid na hagu ma raqibun atid to akwai nau'i nau'in mala'iku daban-daban akwai mala'ikun da aka ɗora su su kula da mahaifan mace wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha adadin duk abin da kaga za a dauka na halittar ciki a duniya sawa'un na dan adam ko wanda ba dan adam ba akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da wannan shikenan ai wani aiki sai Allah mala eh ba ka ganin yadda ake daukar rayukan dan adam sana a ce maka mala'ikan shugaban su kwaya ɗaya ne da tawaga wacce take raka shi ta yaya ake lokaci dai a ce maka ana ɗaukar rai a kaduna ana yi a kano ana yi a katsina a kaduna ma a ƙauyukan kaduna ana yi a ƙauyukan kano ana yi ana yi lokaci ɗaya a nijar a nijar ɗin ma yanki yanki ana yi a ina a ko'ina a amerika da ingila da saudiya ta yaya aikin ke gudana walillahi masalul al sannan duk wannan ruwan da kaga yana sauka daga sama akwai mala'ikun da Allah isa su shine su kula da gurgurdan abin da za a saukar na ruwa ƙwayar abin da ake so a saukar sannan duk abinda da kaga zai fito na shuka a ƙasa in kayi da yadda za a kula da ita da ciyawar da ba ai kai dai a daji kana kallon wata ciyawar in an yi ruwa ta haka in iri ka je ka buɗe kasa ka saka ai ciyayin wasu kasan ba shuka ta kaiwa ha kawai suka fito waye aikin kula da su gurin fitowa sannan kai taka da kaje ka sa ƙwayan masara guda biyar ta fito ta yi zangarniya guda biyar ta miƙe lokacin da za ta yi goyo ta yi goyo ya baka ƙwaya ya fi ɗari biyar kowane goyo waye wannan aikin ba to duk akwai mala'ikun da Allah ya sa su shine aikin su kawai su kula da wannan aiki so akwai kuma waɗannan ba su aikin su kawai shine a kasa su tsare dan adam in kaga an bari wani abu ya faru da kai to sai dai a babin kaddara ke sai su kyala mutum shi yasa zaka ga mutane da yawa sun shiga wani hatsari sun fita idan mutum ya fita an tambaye shi ya aka ya fita shi ma bai sani ba kawai ganin ya fita sai ka ga mota ta yi hatsari ka kalla motar. ba ka tsammanin akwai ɗan adam ɗin da ya sha a cikinta amma sai a ce maka ai akwai wani ya fita a jikinta ko ƙujewa mai ba ya dai bige a jikin shi ya aka yi ya fita shi ba abin da ya same shi ya aka yi raguwa wani hannunsa ya fita wani ƙafarsa ya fita To da an ce wannan an tsare shi kar a bari wani abu ya faru da shi da ka ji yadda za a yi kuma wallah ba abin da zai faru lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi ya hafazunahu min amrillahi suna kiyaye dan adam da umarnin Allah faqila faqala abu abdullahi wasu suka ce jafaru sadiq ya ce kaifa shay ko kaifa yuhfazu shay min amrillah ta za a iya tsare wani abu daga umarnin Allah wa kaifa yakunu al-mu'aqqib min bayni yadayhi ta za a ce akwai mai maiwa gabansa faqila lahu sai aka ce masa wa kaifa zalika ya ibn rasulillah to ya take faƙada sai ce inna ma na zanen lahu mu'aqibatun min khalfihi wa raqibun min bayni yadihi yahfazunahu min suka ce wai hayar ta haka take lahu mu'aqibatun min khalfihi can kun ga lahu mu'aqibatun min bayni yadihi ku suka ce min kenan kaga idan lahu mu'aqibatun min khalfihi ne wa raqibun min bayni yadayhi akwai ƙari da rahi tsakanin wannan da wannan ko babu sahabbai sun cire ƙarin da ke cikin wannan sai suka rage da suka zo haɗa ƙur'ani sai suka haɗa ƙur'anin haka wannan dai yana daga cikin abin da ya faɗa waƙala ta'ala waƙala aidan ya faɗa fi tasirihi a mujalladi na ɗaya shafi na saba'in talatin da bakwai ya ce wa amma ma huwa muharrafun fa huwa ƙauluhu shi ne faɗin allah ta'ala lakinin lahu sai dai allah subhanahu wa ta'ala yashhadu bima zila ilayka yana shaida akan abin da aka saukar zuwa gare ka sai an zalahu bi ilmihi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi da iliminsa sai ce wal mala'ikatu shahadu? sannan mala'iku ma suna ainihin wato shaida akan abin da aka saukan musu lakin Allah ya shahadu bima unzila an anzalahu bi ilmihi to za mu gani me yake cewa an gane kun san cewa suke wai lakinillahu ya shahadu bima unzila ilayka fi aliyin Allah yana shaida da aka saukar maka akan lamarin sayyidina ali yanzu yana da littafi wani malamin ya rubuta akwai wanda ya rubuta cewa akwai ayoyi guda dubu cikin qur'ani da akan sayyidina ali suka sauka akwai wanda ya rubuta cewa akwai ayoyin ma sun kai dubu daya da ɗari ina ganin ko bakwai ne da sittin da wani abu da a kan sai da ali ta sauka akwai littafin da aka kawo kwanan nan mala abu yana nan muka buɗe littafin akwai wani mala'ika sunansa farɗasu shi <laughs> sunansa mala'ika farɗas shi wannan mala'ika ɗin wai da bai yadda da imamancin sai da na alibar sai aka karya masa fuka-fiki wala malam wannan magana tana nan rubuta a littafi sunansa mala'ika fardas waya yadda da imamancin sai da na ali an karya masa fuka fiki sai lokacin da aka haifi al-imamu husaini da ya sako ya rako mala'ika jibrilu ya zo zai murnan haihuwa fuffukensa a kare to lokacin na yi tawassuli ta hanyar murnan haihuwa da ya zo ya kamun kafa da mala'ika jibrilu sannan aka sake bujuro masa da imamancin sai da na'ali ya yadda da imamancin sannan fafukin sai kuma lafiya wala malam sai ka dinga karanta wani abin a littafi na rantsi da Allah gara kistan labarin dare dubu da ɗaya da wannan tari a ce wai an karya wa mala'ika fafuki yanzu yunus bin matta kun san yana rubuta a littafin shi'a ai Allah ya faɗi dalilin da sa ya sa kifi ya haɗe shi shine ya kashi aikin da'awa ya bari ba tare da an ce mai ba to abinda suka ce yunus bin matta saboda bai da imamancin sai na alwa ne sa kifi ya haɗe shi yana nan a rubuce wannan kankana da kake gani sun ce dalilin da yasa ta yi zaki saboda tare da imamancin sai na alwa guna kuma da take da ɗaciwa saboda ba ta yi da imamancin sai na alwa ne shi yasa take da ɗaci haka mutanen nan suke kawo abubuwa wallahi malin da idan na ga wani bidiyon da wani makasadin na wani malamin a shi'a ya faɗi wata magana sai in ɗauka cewa to ko dai shi ma wannan dai a shi'ar kwashe-kwashe ne ya magana ce da ya ta duk a duk duniyar littafi ba ta a rubuce ina karatu ina karatu kawai malam a littafi sai in ga a wannan maganar da kaga wani ya faɗe ta an datse bidiyon ta ashe tana nan in kaga wani ya ce maka ai ka kira sunan na, ali ya ali kawai za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani sau dubu goma sha takwas Ka kaga maganin tafi ƙarfin ta yin ɗari ko wanta so sun ce tana daidai da dubu shida ne to wannan kuma in ka ce ya alikawai cikin sakon nawa za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani sau dubu goma sha takwas kuma irin saukar manzan Allah wannan duk yana nan fa haka mutanen nan suke tabar gazo ta kuma ka ce baka yadda da wannan ba su ce Allah ya kashe su kai dinnan makiyin ahalul baiti ne to wannan ayar da Allah madaukakin sarki magana a ran ko ga tun daga farko cewa inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wannan shine dalili daga cikin dalilai da malamai suka ce annabi nuhu shine farkon manzani na Allah da haka wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu wa auhayna ila musa ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbar وعيسى وأيوب ويونس وهارون zabura. Allah sai زبورا ce wa ورسلا akwai wasu manzannin ma kada kasasnahum alayka mun baka labari ka san su min qablu kafin wannan lokacin wa rusulan lam naqasusum alayka akwai manzannin da bamu baka labari ba baka san su ba a doran kasa manzanni ne na Allah sun rayu a doran kasa da Allah bai ga damar annabi ya san su ba kuma Allah bai san su ba Allah sai ya ce wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da annabi Musa magana sai ya ce rusulan wayannan manzanni da kaga Allah yana aikowa yana aiko su ne mubashirina wa munzirina dan suwa mutane bishara duk wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma li'alla ya lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'adar rusuli saboda kada mutane a je lahira duk wanda Allah ya aiko masa da manzo bai da kowace irin hujja sai yace wa kana Allahu azizan hakima wancan abinda Allah yace inna auhayna ilayka tun daga farko da ya gama sai ce lakinillahu sai dai shi Allah da kansa ya shahadu bima anzala ka yana shaida a kan abin da ya saukar maka Da laka anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da wannan littafin da iliminsa ne wal mala'ikatu ya wani mala'iku ma suna shaida a kan haka sai ce waka fabin shahida to kun da tsiyatsiya sai da suka tusa suka ce a'a lakin lahu ya shahadu bima anzala ka fi aliyu akan lamarin da ali wal mala'ikatu yashhadu wa anzalahu Hobi ilmihi wal mala'ikatu shaɗu. to wannan fa yana cikin abin da suke in ka takure sai su ce a ah, wai ai tafsiri ne to tafsiri wai ya faɗa haka a tafsirin wa ifatu wannan da faɗin Allah ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka bi ka fi aliyin ayan ya take a cikin qur'ani ballig ma unzila ilayka bi ka ko to sun ce asali akwai fi aliyin kai har akwai makta bidiyoyin da muke da shi na malaman shi'a da wasu da suka ce shi kansa Allah tsoro yake ji ne shi yasa da kira sunan sai da na alqur'ani ba sai na ali wai da Allah ya kira sunan sai da na ali alqur'ani in mutane suka ki yin imani to la kenan an samu matsala saboda kada mutane su ridda shi yasa Allah da ya ji tsoron wannan wannan in ana faɗa wata magana sai kaga kai wai ko musulmin da ya ce la ilaha illallah ko da zai yi ya faɗi wannan magana wallahi sun faɗi wannan da kuma irin abin da ya fi irin wannan duk sun faɗa wa illam tafa'al fa ma ballagta risalatahu wa qawluhu innal ladhina kafaru wa zalamu ala muhammadin haqqahum lam yakun allah liyaghfira lahum yanzu ayar ai tana cikin siyakin waɗannan ayoyin da muka karanta ku yanzu tunda ai Allah da ya gama sai ce innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida sun bace bata mai nisa sai ce innal ladina kafaru wa balamu wanda suka yi kafirci sannan sukayi yi zalunci lam yakun Allahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li hadiyahum tariqa sannan Allah ba zai shiryar da su hanya ba to sun ce innal ladina kafaru wa zalamu ala muhammadin haqqahum ne wanda suka kafarta suka zalunci iyalan gidan annabi muhammad akan su. da sabai suka zo haɗa Al-Qur'ani, sai suka cire ala muhammadin haƙƙa hau sai suka bashi wa balamu lam yakun lahu lahum wala tariqa wannan fa duka din yana rubuce fa a cikin tafsiri yasa an akwai wanda ke musu ai tafsirin nan yanzu a hannun sai ka zo ka masa ka ci a baka yadda ba kuma yanzu duniyar da ta karatu da ta zo da sauƙi yanzu ba ma sai ka zo ba yanzu ga tafsirin ummin nan da kuma inda ake sai ko a intanet yanzu ka buɗa ka gani don ka karyata mu ko ka gasgata mu ka ga abin da muke faɗa cewa haka ne ko ba haka ba ne eh, a'a eh, yanzu tana ana asawa a P.D.M a ɗora a intanet ko sai ka je ka bincika ka gani ga tafsirin mun faɗa maka yanzu wannan tafsirin da na kawo na da misali akan shi tafsirin ƙunni a gani to sannan wa qawluhu wa sayalamu alladhina balamu ba cikin suratul shu'ara'i ba da sannu wanda suka yi zalunci za su sani ayyamin qalbun yan qalbun wace makoma za su koma sun ce wa sayalamu alladhina balamu ala muhammadin haqqahum ne da sannu wanda suka zalunci iyalan gidan annan muhammad haƙƙin su to za su san wace makoma za su koma sannan walau tara alladhina zalamu ala muhammadin hunfi ga maratil mauti ayan ya take a cikin alkur'ani ba walau tara eh walau tara alladhina balamu fi gamarati almaut ko haka ayan take a cikin suratul an'am ya ayan take ne eh ilahu fadu suke eh eh ina so ne a aftuna mana a tuna mana inda ayan take akwai walau tara idh waqifu 'ala an-nar to ba ita ba ta farko a cikin suratul anfal qalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko sannan akwai wala walau tara idh waqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq to ba ita ba qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al-'adhaba bima kuntum takfurun to ita yana ganin ayar sai ka koma daga waman abu lamu ne ko mimman alallahi ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un dole sai ka koma nan farko tukunna cewa waman abu lamu wane ne mafi zalunci mimman iftara ala allahi kadiban ikin kirkariya izin gina wa Allah duk duniya wanda mafi ƙarya wanda Allah bai aiko shi bai miƙe ya ce Allah ya aiko shi to in kana neman makaryaci lamba ta ɗaya to ka same shi au ƙala uhiya ilayya ko ya ce an mun wahayi walam yuha ilayhi shay'un kuma ba a yi masa wahayin komai ba shi yasa wa man qala sa unzilu misla ma anzala Allah to walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut ina ganin haka ayat take walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut to sai suka ce walau taral ladina zalamu ala muhammadin haqqahum fi gamaratil mauti da zaka ga wayanda suka zalunci iyalan gidan annabi muhammad lokacin da suke cikin maye na mutuwa wancan kaga ana maganan kafare ne dan ta wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku za su shimfida hannayensu suna cewa akridu anfusakum ku fito da rayukanku saboda a wulakanta su da a ce musu al zauna a adabal huni bima kuntum taquluna na alallahi ko ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun da kuma takabburanci da kuka yi wa Allah subhanahu ta'ala. to ka duba ka gani suratul an'am sura ce fa makkiya abinda Allah ke magana da kafare tsantsa a maka. wai shi suka dauko suka jinginawa sahabban manzon Allah cewa su ne waɗanda inda za ka zo mutuwa da za ka gani sanda wani a cikinsu zai zo mutuwa zai da za ka ga wanda ya zalunci iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kala rawi da ya kawo magana ya kawo magana ya ce allah ya tsine wanda yawa annabi ƙarya to mu ma haka duk wanda yawa annabi ƙarya yawa kuma dama allah ya ce kotalal karrasuna an tsinewa makaryata to wannan kun ga malami na ɗaya kenan da ya kawo ko sannan ni'matul lahil jazairi wa atirafuhu bit tahri ni'matul lahil jazairi an haife shi hijira 1050 ya rasu hijira nawa 1112 an fahimta ai to qala al jazairi fi kitabihi al anwar an nu'maniyya muna nan da littafin shi ma mujalladi guda hudu ne dan wannan maganar da yake faɗa galibin littattafan da za ka ga yana kawo rafirin da su duk littafin da yanzu ya kawo nan muna ɗaga ɗaga maka littafin mu ce maka gashi akwai shi yana nan mujalladi guda hudu al'anwarun nu'maniya to bari ku ji abin da yake faɗa a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai da shafi na ɗari uku da hamsin da takwas cewa inna taslima ha miƙa wuya dangane da cewa alƙur'ani mutawatiri ne yana nufin alƙira'atis saba wayannan kira'o'in guda bakwai anil wahayin ilahi dangane da cewa su wahayi ne na Allah duka wa kaunul kul da kuma kasancewar duka kad nazala bihi ruhul amin a ce gaba daya ruhul amin mala'ika jibril shi isa ko da shi yace to gaskiya fa yufdi ila arhil akbari zai kai ga zuwa ga aiwatsi da hadisai al-mustafida hadisan da suka kai matsayin wato mustafida ce kai bal al-mutawatir hadisan sun kai haddi na tawaturi a shi'a don abin da kamalul haidari yake faɗa ruwaya ce fa a cikin littattafan shi'a da take cewa alqur'ani bai cika ba ta fi ruwaya dubu biyu ruwaya ta fi ruwaya guda nawa sama da ruwaya dubu biyu da suke cimin alqur'ani cewa alqur'ani bai cika ba to shi ne yake cewa addalla wacce take nuni bisarihi ta fito karar ruwayoyin ala wuqu'ut tahrifi fil qur'ani cewa lallai an samu jirkita wani abu a cikin alqur'ani shi yasa aka samu irin su kamalul irin su abdul halim al irin su wasu kushin mari ɗan tashin hankali a shi'a su sun fito karar sun ce duk wanda fa bai yadda ba an rage wani abu a qur'anin nan an ƙara to kafiri ne domin in baka yadda ba to ka karyata ahlul baiti don waɗannan ruwayen da suka zo daga ahalul baiti cewa an rage an ƙara to fa dole sai an yadda da su an rage an ƙara in yadda cewa alƙur'ani an rage wani abu an ƙara to ta ahalul baiti ne fa to ta ahalul baiti kuma kafirci ne da haka sun fito ƙarar sun ce duk wanda bai imani da ta harifi ya uku cikin ƙur'ani ba to wannan kafiri ne sai yake cewa fil ƙur'ani kalaman wazannan cewa maddatan da maddarsa wa i'raban yace ma anna ashabina ridwanullahi alaihim qad atbaqu tare da cewa mutanen sun dabbaka ala a akan ingancin waɗannan hadisan wata tasdiqi biha da kuma gasgata su a ƙasa za ku ga cewa ya da sihhata wa tasdiqin ruwayati yana nufin inganci da kuma gasgata riwayoyi allati tazukur bi annal alqur'ana muharrafun wacce take ambatan cewa alqur'ani fa an jirkita shi wannan ruwayen ne yake cewa ma a anna ashabina ma a anna ashabana ridwanullahi alaihim qad atbaqu ala sihhatiha wat tasdiq yace mutanen sun riga sun dabbaka cewa sun gasgata ruwayen kuma sun yadda cewa ruwayen ingantattu ne to da in ka da'afa wasu domin shi'a ta kasu gida biyu akwai shi'a usuliya akwai shi'a akhbariya to wannan malam yana daga cikin malaman da suke yan shi'a akhbariya yaushe ne shi'a usuliya ta taso daga bayan nan ne wanda suke da tsarin cewa za su bi qur'ani da sunna a gurin su amma wacce ta inganta amma malaman shi'a ba da ba ruwan su da wai ya inganta ko bai inganta ba yanzu maganan kariya karkarin na na ma. kun san wanda ya fara ruwaito wannan iskar a duniyar shi'a gaba ɗaya a littafin Sulaiman bin Qaisin aka ruwaito ta lokacin da suke so su zagi abubakar da umar da usman da ragowar sahabbai su nuna an cutin ahalin baiti sai su je su ɗauko wannan rubabban kisa lokacin da za ka ɗauko littafin ka ce to ai gashi a kuma nafsu littafin ne aka fara ruwaito cewa sahabbai sun canja ƙur'ani an ƙara wani abu sai sai ai su ba komai inganta a gurin su ma to yanzu waccan kissar cewa an karya haƙarƙarin na na fatima ta yi me ta inganta amma kuma yanzu in suka ga abin zai ba su matsala a nan gurin cewa kun ce alkur'ani ba daidai ba ne sai ce su ba komai inganta a gurinsu ba debate din da aka shekaran jiya da muka yi akan maganar isma wanda suka bibi sun ga abin da ya faru idan hadisi zai goyi bayan su ko bai inganta ba sai su kafa hujja da shi idan hadisi suka ga zai ba su matsala sai su ce mai su sai idan abu ya inganta sannan suke karba kuma renin hankali ne renin wayo ne an fahimta a yi to da haka sai yake cewa abu. eh kada khalafa fiha al-murtada wa sadu wa shaykh tusi da tusi da sadu da kuma murtada su sun saba to bari zaka ga hatta waɗannan malaman guda uku zaka ji me yake fada akan su a nan gaba duk wani malami a shi'a magabaci a da da ya ce maka alƙur'anin nan daidai ke za a baka amsa cewa ya faɗi wannan maganan ne a babi na taƙiyaye wannan magana to shine yake cewa wa haka mu sun yi hukunci cewa bi annama baina duffatai almusa mushaf abinda ke tsakanin bangwayen alqur'ani guda biyu huwa alqur'an al-munazzal shine alqur'anin da aka saukar la ghayra banda wani shi walam yaqa fihi tahrifun wala tabdilun canjawa ko girkitawa bai faru ma da ya gama sai ya ce wa zahiru abinda ya bayyana anna hadal qawl gashi nan nabi ya ce ai inkaru tahrif inkari musanta cewa alkur'ani ba a jirkita shi ba inna ma sadara minhu ya fito daga waɗannan malaman guda uku ne li ajali masaliha kasirata saboda maslahohi masu yawa minha daga ciki saddu babu ta'ani alaiha toshe kofar suka ga su ɗin shi'a din bi annahu cewa idan jaza hada idza jaza hada fil qur'an to in ya halatta an samu wannan cikin qur'ani fa kaifa jaza amalu ta yaya ya halatta yin aiki bi qawaidihi wa ahkamihi da ƙa'idodinsa da hukunce-hukunsa amma a jawazi luhuƙi taharifi laha tare da yiwuwar wato aukuwar wato taharifi a cikin alkur'ani ta yaya hakan ya faru kunga ya faɗa to nan gaba zai kawo maganganun malaman da suka faɗa suka ce e lallai wannan maganar na cewa malaman nan guda ku da suka ce alkur'ani daidai ke babu wani a babin taƙiya suke wannan magana shi yasa babu addini mai wahala irin addinin shi'a abin da yake sabiki ne ya tabbata a gurin su in ka kawo dan shi'a an bashi damar ya yi inkarin abun. in ma ta kama ya haɗa hadda rantsuwa da Allah yi a wajen rantsuwan ma ya ja maddi ya ce billahi allazi la ilaha illahuwa ƙarya kake musu duk suna da damar yin wannan wannan yana daga cikin ababen da suke sai ya ce wa yamdi Jazairi ya ci gaba fa yana tabbatar da cewa anna ayadis sahaba hannan sahabbai imtaddat ila alqur'ani ta min zuwa ga littafin Allah wa harrafat ta jirkita shi wa hazafat minhu alayat suka goge ayoyi allati tadullu ala fadlil a'imma wacce take nuni akan falalatawa ta a'imma wannan shine abin da yake magana wannan duk akwai littattafai akan wannan an gane wannan yayi ta a mujalladi na daya shafi na 80 da tara yace wala ta'adab min kasratil akhbar mawdu'a kada kai mamaki na yawan hadisan da aka sanya a wannan gurin gashi nan a nan ba na uku can da ya ce wa hazal kalamu min aljazairi ya'ani anna qawluhum ay na littahalifi laisa an aqida bal li ajali masaliha ukura saboda wasu maslahohi na daban nan yace ya a hadis allati tarwi yana nufin hadisai wacce take ruwaitowa manaƙiba darajoji wa fada'il sahaba ridwanullahi alaihi cewa la ta'ajjab kada ka yi mamaki min kasaratil akhbar almawdu'a na irin hadisan da aka kawo na ƙarya wanda take nuni akan falalan suwa su sahabbai fa innahum ba'da annabi kada gayyaru wa baddalu ai sahabbai bayan annabi ya bar duniya sun canja addini sun jirkita fi addini ma huwa a'zamu min hadha abinda yafi wannan ma girma ka taghayyirihim alqur'ana kaman canja wanda suka yi ma alqur'ani wa tahrifi kalimatihi da kuma harrafa kalmominsa wa hasi ma fihi min mada'ihi alir rasuli da kuma goge duk abin da ya shafi yaban iyalan gidan annabi wal'a'imma a'imma at-tahira da kuma a'imma masu wa fada'ihil munafiqina da ababen kunyatar da yake na munafikai ne wa izharu masawihin da bayyanar da abin da yake mummunan aikinsu ne kama sayati bayanin hofi nuril ƙur'an. kama yadda bayanin sa zai zo a nuril ƙur'an. ku duba nan kasa za ku ga ya ce azizi alqari ya kai dan uwana mai karatu innal maqsud fi nuril qur'ani abinda yake nufi da nuril qur'ani huwa faslul kitab eh, huwa eh, faslun fi kitabin anwar an-nu'maniyya fasali ne a cikin al-anwarun lakin na hazan fasala sai da wannan fasalin injimalan a yanzu huzifa min al-kitabi an goge shi a littafi fi tabaatin mutaakhira da quturatihi a bugun da aka yi wa al'anwarun Nu'umaniya a baya saboda hatsarin da 'yan shi'a suka ga yana da shi a gurinsu an fahimta yi sai dai sun yi a iska saboda akwai wanda suna da nuskan wancan da aka buga ta farko, kuma galibin littattafan yanzu akwai su kana da aiki wannan littafin yadda yake kana iya ɗaukar shi ta baka littafin da bangon da komai ka je ka saka a intanet duk wanda ke so ya je ɗauki littafin akwai wanda aikin da suka yi kenan kuma maktaba ce ta littattafai yanzu akan intanet ba wai dubunnan littattafai ba miliyoyin littattafai ne yanzu hmm. in ka sani kawai ka sani in baka sani ba baka sani in abu ba harkar ka bace shikenan ba harkar ka bace ko kuwa to wannan yana daga cikin abubuwan da wato ya fada akan wannan to wannan maganar da ya kawo wannan gurin ta qalistafada fil akabari annal qur'ana magana ce da take da tsokun ganin din maganar ni'matul lahil jazairi ne yake kawa kafin ya kawo maganan alkaidul kashani wannan kenan to za ku ga nan gaba yana kawo hujja da wannan littafin fasulul kitab to shi ma kanshi wannan sunan na littafin asali akwai fi isbati tahrifi kitab rabbil arba to wajen yanzu rubuta littafin kun ga sun cire fi isbati tahrifi kitab rabbil arba sai suka bar shi fasulul kitab fi tahrifi kitab rabbil amma asali akwai fi isbati ta hadisi kitabi rabbil arba wai bayani dalla dalla dangane da tabbatar wa duniya cewa lallai littafin Allah ba an jirkita shi an canza shi yadda yake qur'ani ka ganshi haka ba haka yake ba to zaka gani nan gaba zaka ga sana cewa hatta imla'in qur'ani qur'ani bai zama haka ba sai da sahabbai suka saba tukunna sannan imla'in qur'ani ya zama haka ya saba ma ka'idan ainihin wato larabci za ka gani wanda ya zama to masdar na farko na shari'a shine littafin Allah ana da wannan rikicin da su ka ce wai ba za a yi rigima da su ba addini kuma sun dai sun ɗauko sun makalewa da sunan san iyalan gidan annabi duk lokacin da za ka yi bayani kan wannan muguwar aƙidar tasu sai su turo ahalul baiti gaba sai ce ai Allah ya kashe su kai dinnan makiyin ahalul baiti to duk sahabban da haka suka ba suka bata su to ai makiya ahalul baiti ne makiya ahlul baiti ne kaga an ce ma hatta ciccire abubuwa da aka yi a qur'ani ba saka ba dukkan ahlul baiti ya janyo sabai suka jijjirki ta ainihin wato alqur'ani shi yasa na daga cikin matsalar su ba za su taba ba alqur'ani ihtimami ba gurin karanta kuma na ce ka bincika da kyau ka gani duk garin da ka je ka samu makaranta qur'ani ko yan ɗari'u itimamin da suke ba qur'ani gurin karanta shi da koyon kokarin ya sha bamban da itimamin da in shi'a suke ba qur'ani eh, nan gurin in an tambaye ka kasan in ɗariƙu da dama da suka haddace qur'ani kuma suna da makarantu nawa na haddan qur'ani amma in an tambaye ka an ce maka a ina ka san makarantun shi'a na qur'ani kuma da waye da waye ka san ba wai kafin ya shiga shi'an ba a'a yana shi'an a cikin ta ya taso kuma ta ya haddace ƙur'ani dawa-dawa ka sani kai dai ka san makarantar unguwanmu da suka kafa an makarantar ta watsa yana ganin ko izu goma ba an taɓa haddacewa ba wallahi wallahi ina ganin kuma makarantar ta fi shekara nawa wallahi ana ta fama ni dai han makarantar nan ta ta taso aka daina karatun nan wallahi ni dai san an ko izu goma an haddace a makarantar ba Allah maɗaukakin sarki ya samu mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh